saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin gizo a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa. masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Amma a yau ma ashirin ga watan Janairu na shekarar 2021 yau take babban rana a nan Amurka wato ranar bikin rantsar da sabon shugaban kasa Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris. Amina wato wannan babbar rana ta bambanta da kowane lokaci saboda a wannan karan an samu matsalolin rarrabuwar kawuna da kuma annobar coronavirus. Hmm, ke dai bari akan waɗannan batutuwa ne wakilin sashen hausa ya tattauna da masana kimiyyar siyasa sannan kuma na samu tattaunawa da mai sharhi akan al'amuran siyasar amurka akan wannan babbar rana haka zalaka Muna tafe da tarihin wannan rana da ra'ayoyin 'yan Najeriya da Nijar akan wannan babban biki na yau. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu saurare. bari mu fara da nazari akan yadda wannan rana ta rantsarwa ta samu asali wanda abokin aikin ibrahim ka almasi garba ya haɗa mana a ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 1789 aka rantsar da shugaban amurka na farko george washington a babban zauren tarayya na federal hall da ke birnin new york babban birnin amurka na farko inda mai gabatar da rantsuwar wazirin new york robert livingston ya buɗe littafi mai tsarki ya ce shugaba washington ya dafa da hannunsa na dama aka kuma yi haka a gaban dubun dubatan jama'a da suka bazu kan tituna don su shaidi wannan abin tarihi daga nan sai shugaba da 'yan majalisar ƙasa suka shiga zauren majalisar dattawa inda ya gabatar masu da jawabin farko na shugaban da aka kaddamar inda ya roƙi bishewa daga allah wanda ya kira shi mai dukkan iko mamallakin sama da ƙasa tare da cewa shi ba zai karɓi albashi ba Sashi na ɗaya na rubutu na biyu na kundin tsarin mulkin Amurka ya bayyana cewa shugaban da ake ƙaddamarwa zai rantse cewa ina mai matukar alkawari cewa zan gudanar da aikin shugaban ƙasar Amurka cikin aminci kuma zan yi duk abin da nake iyawa in adana in kare in kuma tsare kundin tsarin mulkin Amurka. To shi dai bikin ƙaddamar da shugaban ƙasa al'amari ne mai muhimmanci a Amurka. Kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji zaben shugaban ƙasa ta tsarin kasafin ƙuri'u na Electoral College. Inda kowace jiha kan samu kaso na wakilan Electoral College masu kada ƙuri'a bisa ga adadin 'yan majalisunta a majalisar dokokin ƙasa. Kowane wakilin zaɓe zai kada ƙuri'a guda daga cikin jimlar ƙuri'u 538. Duk ɗan takarar da ya samu fiye da rabi, wato 270 ya ci zaɓe. kamar yadda Joe Biden ya ci a wannan karan. Kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji cewa shugaban ƙasa ya kasance haifaffen Amurka wanda ya kasance a ƙasar na tsawon aƙalla shekaru goma sha hudu kuma bai gaza shekaru talatin da biyar ba. To amma kundin tsarin mulkin ƙasar bai ce komai kan tsarin bikin ƙaddamar da shugaban ƙasa ba. To sai dai kamar yadda shugaban farko George Washington ya rantse da littafi mai tsarki ko Bible kusan duk shugabannin da suka biyo baya haka suka yi amma akasari sun yi amfani ne da bible ɗin gidansu inda aka buɗe musu ayar da ta fi tasiri a gare su kuma tun bayan waziri livingston bisa ga al'ada babban alkalin kotun kolin amurka ne ke rantsar da shugaban ƙasa a baya kundin tsarin mulkin amurka ya tanaji rantsar da shugaban ƙasa ne ranar 4 ga watan maris saboda wakilan zaɓe su samu isasshen lokacin har haɗa sakamakon zaɓe kuma a samu isasshen lokacin shiryawa don zuwa wurin rantsarwar. To amma ganin an ci gaba ta fuskar fasahohin sufuri da sadarwa sai aka ga babu dalilin ɗaukar lokaci mai tsawo kafin rantsar da shugaban ƙasa. Don haka a shekara ta 1933 sai aka yi gyara ta ashirin ga kundin tsarin mulki wacce ta tanaji rage tsawon lokacin shirin rantsarwar zuwa ranar 20 ga watan Janairu. An fara rantsar da shugaban ƙasa ranar 20 ga watan Janairu ne a shekara ta 1937 wato shekaru hudu bayan kwaskware kundin tsarin mulkin Amurka a wa'adi na biyu na shugaba Franklin Roosevelt. Tun daga kan shugaba Roosevelt zuwa wannan zamanin a rana ita yau wato 20 ga watan Janairu ake rantsar da shugaban Amurka kamar yadda an jima kaɗan idan Allah ya so za a rantsar da Joe Biden. kamar yadda a kowane bikin kaddamar da shugaban kasa wani abu ko wasu abubuwa kan fi ɗauki hankula haka ma wasu bukukuwan kaddamarwar sun fi ɗauki hankula alal misali Shugaban abraham lincoln ya yi amfani da lafuzza masu cike da hikimar jan hankali a jawabinsa na shekara ta 1865 wajen haɗa kan amurkawa bayan rarrabuwar kawuna ta yadda har ake ganin yaƙi na iya ɓarkewa. Shugaba na 35 John Kennedy wanda ya zama shugaba mafi karancin shekaru a shekara ta 1961 an san shi da kalaman da ke cewa karkace mai ƙasarka za ta yi maka amma me za ka yi ma ƙasarka. Bayan da hasken rana ya ta ɗauke masa ido sai kawai ya yi watsi da rubutacciyar takarda ya shiga magana da ka wacce ta girgiza Amurkawa. Ranar 20 ga watan Janairun shekara ta 2009 aka kaddamar da shugaban kasa baƙar fata na farko barack obama a wani biki mai cike da tarihi wanda ya daɗa armashi saboda iya lafazi irin na shugaba obama wanda har ya sa wasu amurkawa musamman ma baƙaƙen fata suka yi ta hawaye an yi ittifaƙin cewa shugaba washington ne ya taɓa gabatar da jawabin shugaban kasa mafi gajarta mai kalmomi 135 a wa'adinsa na biyu a shekara ta 1793 a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania wanda ya zama babban birnin Amurka na wucin gadi yayin da ake tsara birnin Washington DC. Shugaba William Henry Harrison shi ne ya gabatar da jawabi mafi tsawo a shekara ta 1841 mai kalmomi 8,455 da ya shafe kusan sa'o'i biyu yana karantawa. yau ma da za a rantsar da shugaban amurka na 46 akwai wasu abubuwan tarihi mataimakiyarsa kamala harris ita ce mace ta farko kuma bakar fata ta farko da za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa sannan kamar yadda ya faru sau uku a baya a wannan karan ma shugaba mai barin gado donald trump zai ƙaurace ma bikin rantsar da wanda zai gaje shi Don haka ba mamaki a samu ƙarin wasu abubuwan tarihi da za su bayyana a lokacin ƙaddamar da Biden musamman ma a jawabinsa ga Amurkawa ganin yadda aka yi jina-jina a majalisar dokokin ƙasa bayan da magoya bayan Trump suka kutsa ciki a lokacin da ake tabbatar da zaben Biden ɗin. Don haka ana hasashen cewa mai yiwuwa Biden ya bi sahun shugaban Lincoln wajen amfani da lafuzan haɗin kan ƙasa a jawabinsa ga Amurkawa. yanzu kuma bari mu je ga rahoton da wakilin sashen Hausa Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa. masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce trump ya gudanar da mulki ne bisa muradun da suke cikin zuciyarsa amma ba lalle ne zuwa yanzu a gana damarsa ba to amma kuma abubuwan da yake so nan kuma ba a kan shi dan siyasa dama ya zuba ba a kan mai dan takara ya ci zaɓe ya faɗi ba ne wata dama ya samu na wani tunani da ake a wasu ɓangarori na amurka ya ja wannan tunanin suka yadda da shi ya zo ya ja suka samu har ya samu mulki dan ya tabbatar da wannan tunanin wato tun lokacin da obama yana nan ana tunanin cewa mai isa baki zai zo ya mulki wasu turawa jar fata suka fara jan layi akan su wannan kuskure ne shi kuma ya zo ya shiga saka ba siyasa yake ko ta democrat ko ta republicans ba taba wata takara ba sai wannan saboda haka ba zai yanzu so mana dama ba sai ya bar wannan kujerar to kuma babban nadamar ta za ta zo akan yanzu tarkon da aka kafa masa tunda an tsige shi sau biyu idan ko da bayan ya sauka su 'yan majalisar dattawa za su iya zama su yanke hukuncin cewa wannan laifin duk da baya kan kujera tabbataccen laifi ne to in suka tabbatar da wannan laifin ba zai sake rike wani mukamin jama'a a Amerika ba yana da kuma magoya baya wanda kai ka san kuri'a miliyan saba'in da wurin hudu ya samu yana ganin cewa yana da wata dama da zai iya sake rike shugabancin kasa nan da shekara hudu to wannan lokacin ne na rashin damar na ganin zai zo ya fara wato eh, asali. Yan siyasar Najeriya na faɗar irin sauyin da suke hasashen sabon shugaba Joe Biden zai kawo. Sani gwamna jigo ne a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Tun kame a rantsar da shi ai ya yi bayanin cewa wasu abubuwa wanda adda amfani ga ita kanta Amerika da kuma duniya ga baki ɗaya zai dawo da martaba Amerika su dawo cikinsu. ya ce zai dawo da haraka dumaman yanayi yanzu ya ce dukkan kasashen musulmai waɗanda aka dakatar daga zuwa amerika za a ci gaba da basu biza ya kafa tarihi sosai ga shi tsohon sanata ne gashi tsohon mataimakin shugaban kasa ne shekara takwas ya dai goge ga harkokin jagoranci na al'umma Masu nazari, 'yan siyasa da ma duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda shugaba Obama ya yi masa shekara ta da goma sha 2017. Ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabar Dr. Ahmad Gana wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na Amurka. Ina kallon CNN ga ana tattara kayan Donald Trump ana fita da shi da bahasi da ake yi da cewar saura masa abubuwa zai bar gwamnati. ce to duk irin balagaza da aka yi ta yi a gwamnati gwamnatance da irin shugabanci da shi donald trump ya kawo duniya a wanda ya sha bamban da sauran shugabanni na amerika da shugabanni na duniya baki daya akwai babban darasi a ciki kasar amerika muna mata murna na rabuwa da wannan shugaba wanda ya kawo rabuwa a cikin wannan kasa da kasashen duniya da yawa suna kallon ta a zaman abin da za a yi misali da ita a mulki na demokradiyya shin me dr gana zai ce ne kan nuna sanyin gwiwar trump ko akasin hakan a daidai lokacin da ya bar gado ba da shiri ba babu alamar nadama a jikin mulkin donald trump har yau dinnan da muke magana da kai gani yake an masa fashi kuma gani yake wanda zai hau mulkin nan ba halattaccen shugaba ba ne shine halattaccen shugaba yanzu na farko dai kasan ya ce ba zai halarci wajen rantsar da shi sabon shugaban kasa ba kuma na jin mai ɗakin biden tana magana tun da aka zaɓe su mai ɗakin donald trump bata koya bata mata ta yi magana da ita ba to kaga yanzu in ya zo shiga cikin gidan ma ban yi tsammanin zai samu donald trump ya tare shi ba domin already ina gani ya riga ya wuce gidansa a florida kaga yadda obama ya masa da iyalinsa sa suka tarbe shi suka mutunta shi ya shiga shi ba zai yi wa wannan ba domin bai yadda ma da zaben ba so babu maganar nadama a jikinsa su ma yan jarida na bayyana ra'ayinsu da ya sha bamban da wasu masu sharhin da nuna ko banza za a ga gurbin Donald Trump Yusuf Ishak Baji ɗaya ne daga shugabannin rediyon Virgin a nigeria. domin an jima ba samu shugaban da da zaran wani abu ya faru baya taunawa kawai zai iya jefawa a shafinsa na Twitter daga nan su kuma yan uwa abokan aiki an samu abin da za a ci gaba da kacancanawa a samu labarai ta duk inda ma ba a tsammani to hakika za mu yi kewar donald trump a wannan bangare na samar da labarai sai dai kuma da yake ba sani ba yanayin duniya da za ta iya juyawa ta yiwu shi ma wannan sabon shugaba wato joe biden ya zo da wani salo wanda zai iya daukan hankalin duniya wanda kuma zai iya samar da irin labaran amma tabbas duniyar aikin jarida ta yi rashin mutum mai samar da labarai ko banza daga ya ga abu kawai ko ya shirya ko bai shirya ba kawai zai furta ko ma ya za dauka kawai yana daukan kansa shi a matsayin matsayin shugaban duniya ne don haka kawai zai yi sa ko ta muku daɗi ko ka ta muku daɗi a wannan karan Amurka ta samu canje-canje da suka hada da rarrabuwar kawuna da annobar coronavirus inda na samu tattaunawa da Dr. MK Hassan mai sharhi a kan al'amuran siyasa Amurka kuma ya bamu dan takaitaccen tarihi da muhimmancin wannan babbar rana ga Amurkawa. To uh, bikin karban nada sabon shugaban ƙasa yana da matukan tarihi a ƙasan nan. Tun da aka kafa ƙasan nan a 1776 kowane shekara hudu sai sai an yi wannan biki na rantsar da sabon shugaban kasa ko kuma wanda yake eh, kai ya zarce A wannan ba karamin tarihi ba ne muna maganan shekara 245 yanzu ana kan wannan tsari ba taɓa yin ku ba ba taɓa yin mulkin soja ba so suna alfahari da wannan tsari nasu na a yi zaɓe wani ya hau a naɗa shi shi ma ya yi wa'adinsa ya sauka wannan tsarin na demokradiyya shine eh, ƙasashe da yawa suke suma kuma kofa irin na amerika shine wanda najeriya ita ma take kofa yanzu shi yasa kowane shekara hudu za a yi zaɓe ko mutum ya ci ko kuma in ya yi wa'adinsa guda biyu wato shekara takwas ya sauka wannan abu ne da an saba yin sa a ƙasan nan kowane shekara hudu kuma babban biki ne to amma wannan shekaran akwai matsala saboda shi wanda ya faɗi zaɓe ya ce ba zai zo taron ba kuma ga matsalan wannan corona ba son a tara mutane so saboda wannan matsalolin akwai an karfafa tsaro sosai a wajen sannan maimakon yawan mutane da suke taruwa sosai a nan tsakiyan birnin washington dc an kafa tutoci akalla dubu ɗari biyu da ke nuna alaman mutane a wajen to shi shugaba trump ya ce ba zai je ba da safe zai je a nan filin jirgin sama inda shugaban ƙasa ke sauka ya yi bikin barin gari a shi kuma wannan za a rantsar da shi karfe goma sha biyu rabon da shugaban kasa ya ki zuwa biki irin wannan tun wani shugaban kasa da aka yi andrew johnson shekara ɗari ɗaya da hamsin da biyu da suka wuce bai zo ba shugaba trump zai zama shine na hudu a tarin amurka da bai je bikin rantsar da sabon shugaban kasa ba na farko john adams sai john kunsi adams sai andrew johnson yanzu kuma sai shi shugaba trump a kasashen duniya suna kallon wannan abun saboda muhimmancinsa da misali da yake bayarwa sauran 'yan siyasan duniya cewa ka yi wa'adinka ka kaddamar da zaɓe na adalci ka tafiyanka gida ko kuma in ka ci ka karasa wa'adinka ya kake ganin yadda sabuwar gwamnatin za ta amfani nahiyar afirka to akwai hanyoyi da dama da sabuwar gwamnati za ta amfani nahiyar afirka amma yawancin abin da zai faru shine sai idan mu kasashenmu na nahiyar afirka sun sa himma wajen neman taimako da kuma zama kawar amurkan domin su ci moriyan amurka kamar yadda sauran kasashe suke yi misali kamar kasar saudiya kamar kasar turkiya kamar kasar egypt da manya-manyan kasashen duniya da suke zuwa su kamun kafa su sami abin da suke so ko makamai ne ko tsaro ne ko kuma ciniki da amurka Uh, suna ita kanta amurka tana son karin kawaye saboda babban abin da yake damunsu shine na yaya za su shawo kan china saboda haka Uh, ko da tsohuwar gwamnati ma sun je su kasashen indonesia su indiya suna ta ba su kuɗi suna ƙoƙarin inganta tattalin arzikinsu a afirka sun ɗauki ethiopia sun yi ta zuba mata kuɗi da investment da sauransu uh, a matsayin ƙawarsu so mu ma west africa ya kamata nigeria mu yi tunani me ya kamata da su gana wani tsari ya kamata mu kawo mu nemi kamun kafa yadda ake lobin a washington domin mu sami ƙarin tsaro mu sami hanyoyin kasuwanci da yadda za mu sami kuɗin shiga daga ƙasan akwai matsalan da ya sha musu kai na dumaman yanayi wanda mu ma ya shafe mu yana shafan manomanmu wannan tsari da suke yi ta yaya za mu amfana da shi shi shine shugabanninmu ya kamata suke su tsara su yi tunani su yi lobin su yi pushin domin mu ma mu sami abu daga nan wajen kamar yadda sauran kasashe suke zuwa suna pushing interest ɗinsu suna samun uh, advantage na hanyoyin ci gaba uh, akwai matsala na abin da ya dame su cewa suna son su yi mota mai aiki da wutar lantarki su inganta harkar makamashi abu ne da mu ma ya kamata muke tunani saboda gaba irin wannan abubuwan da wannan sabuwar gwamnati zai yi zai jawo yawan mai da ake bukata a duniya ya ragu wanda zai shafi tattalin arzikinmu to irin wannan abubuwan ne ya kamata su shugabanni su yi tunani yaya za su tsara yaya za su ah, aligning interest dinmu da interest din kasashen da suka ci gaba domin mu ma mu samu abu a jikinsu waɗanne matsaloli da kalubale kake ganin sabon shugaban ƙasa wato joe biden zai fuskanta matsaloli da kalubale da ke gaban sabon wannan gwamnatin suna da yawa a tarihin ƙasan nan an daɗe ba a sami irin wannan ah, rigiman siyasa ba na a yi zaɓe shugaban ƙasa ya nuna bai yadda ba ya kima zuwa inauguration wannan yana nuna har yanzu akwai shi shugaban ƙasa trump yana da magoya baya da kuma rarrabuwan kawuna a so shugaban kasa biden dole ne ya yi abin da zai kamata ya yi na yadda zai kawo haɗin kan 'yan ƙasa sannan akwai matsalan wannan annobar cutar corona da ta riga ta yi illa a ƙasan akalla yanzu mutum dubu ɗari uku da tamanin sama da wannan sun mutu a wannan corona ɗin sannan wannan ya taɓa tattalin arziki na ƙasan nan abin da ke gaban kansa shine yadda zai shawo kan wannan da ba da maganin rigakafi sannan kuma da farfado da tattalin arziki a abubuwan da suke faruwa a ƙasan nan suna da alaka ga sauran ƙasashen duniya saboda girman tattalin arzikin ita amurka din kamar yadda misali mun ɗauki najeriya muna harkan mai da kamfanonin ƙasashen amurka suke taya mu haƙan mai su chevron su exxon mobil da texaco su ne manyan wanda suke harka da kamfanin manmu na nnpc sannan kudinmu duka raran kudinmu da foreign reserve dinmu na cikin bankunan amerika nan muke sakawa muna juya su so duk abin da ya dan shafi amerika yana shafan kamar kasar mu najeriya ko kuma ghana ko kuma sauran kasashen yammacin afirka a kalubalen da kuma yake kara fuskanta shine yaya za su yi da china kar ta shige musu gaba suna da sabon tsari da yake so na inganta tattalin arziki da kera motoci masu aiki da wutan lantarki da kuma maganin dumaman yanayi wayannan matsalolin su ne a kan gaba na yadda za a ta tattalin arziki a yi maganin corona da haɗa kan mutanen ƙasar yanzu kuma za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya da Nijar akan wannan batu. 'Yan Najeriya su ma dai ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da dambarwar siyasar kasar ta Amurka. Abin da ma ya sa na ji ta bakin wasu 'yan kasar mazauna birnin Legas game da shirin rantsar da sabon shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris inda kuma suka bayyana manufatarsu ga sabbin shugabannin na Amurka da farko dai ga Sama'ila Yakini a gani na joe biden zai zama shugaban kasa wanda ita kasa america za su yi murna da zuwan shi kuma kasashen afirka a da gani manufofin shi da ya nuna lokacin takara kafin ya kai ga zabe kafin ya kai ga nasara akwai alama zai tafi da kasashen afirka da musamman musulmai a gaba daya da kuma baki na shigowa kasan america Salamu alaikum suna na da Ado Shu'aibu Dan Sudu National President Arewa United Consultative Forum ne wa ainihin amerika murna da mutanen amerika tare da jama'ar duniya gaba daya musamman kasashen da suke bin tsari na demokuraɗiyya. kuma na mai murnar eh, rantsar da shi wannan zaben shugaban kasa joe biden da za a yi wanda yake amerika daman kamar ita ce uwar demokuraɗiyya a duniya idan demokuraɗiyya ta faɗa amerika to demokuraɗiyya ta faɗi a duniya gaba ɗaya kenan muna fata shi wannan shugaban amerika sabo ubangiji allah ya taimake shi kamar alkawarin da ya yi yace zai mai da jakadancin waɗansu ƙasashen duniya misali ma kasashen musulmi wanda har trump ya zo yi wata katanga wai baya son baki su shiga amerika amma kaga trump ya zo ya shiga ya damalmala a demokaradiyya a duniya wato ra'ayina a kan wannan rantsar da sabon shugaban kasa da za a yi na amurka muna masa fatan alkhairi muna fatan kuma ya gyara kurakurai wanda tsohon shugaban kasa ya gabatar wato na nuna launin fata ko ta wani addini ko kuma a ta wasu launin fata wanda bayan ma baki kasancewar amurka kasa ce wacce ta kasance tana da shugaba ce a kasa shugaban duniya ce a takaice kuma ita bai kamata a ce ta ware wani bangare ba ta yi wannan ɗansa. wato mai magana wa bangida sada a hannun gaskiya abin da ke faruwa akan wannan zaɓe na amerika wannan abin farin ciki ne wato in ka lura da cewa shi badi mutum ne wanda baya nuna launin fata mutum ne wanda ke son al'umma mutum ne wanda ya san ainihin haƙƙin demokuraɗiyya saboda haka muna tare da shi ɗari bisa ɗari muna goyon bayansa Allah ya taimako baki ɗaya kuma ya taimaki Afirka tare kuma da duniya baki ɗaya Allah tsare mu. na Salifu Abubakar to lallai dai tarihi da ya gode kullum dai yan demokrat na ke saman iko suna kula da Afirka fiye da yan Republican don kuma na fatan shi wanga Biden ɗin da ya zo ya ci gaba da kama ma kasashen Afirka ya ci gaba da kama ma duka Afirka don in Afirka ta zamana lahiya in Afirka ta ci gaba kama duniya ce ta ci gaba. dan nan na da ko matsalolin jewa kuma lalle amurka babbar kasa ce da allah ya bata arziki kuma tana da lisayin tana da hangen ta ga ta huto ta huda kasashen afirka cikin wanga mugun halin da muke ciki duk yadda muka san su a ɗauka wani bill clinton wani barack obama wani eh, duka dai waɗanda suka yi fase nan su an gwadi kuma tarihi ya gwadi da vrema sun kama ma afirka yanzu kun diba kama mu nan ponkin ba namu gadar da muke da ta farko a nan nijar kennedy ya yi ta kennedy kandida eh, democrat na president democrat na kenan mu democrat din nan in sun zo vrema suna kama ma afirka eh, sabo saidu tsohon magatak takardar au conseil de la republique mun yi farin cikin da ya zamanto demokaradiyyar amurka ta gwaji karhinta abinda muke fata ya zamanto joe biden zai mai da amurka bisa kyaukyawar niyyar da take da ita tun bayan yakin duniya na biyu 1945 ni a amerika ita ce taya jama'a duniya su hita da cikin kangi na talauci ko ko kangi na musgunawa. na abdulrazak ibrahim mai nazarin harkokin yau da kullum to wallah malam sula abin na farko da ya kamata bai da mai da shi shine haɗa kayan ƙasa saboda wanda bar gado ya samu yan kasa wata kila cikin kai wadda ba a san amurka da shi ba kenan biden sai ya jajirce wajen haɗa kano yan kasa kaga wannan wani kalubale da za a ce ya kamata a ce shi ya ɗauki sana da hannun shi domin magance su kayan so soma aiki gadan gadan kaga yanzu ana cikin ana cikin annoba ta covid-19 kuma na san cewa kasashen afirka dama cutar nan ta ratsa su kuma ba su da sukuni ko jari hannu hali na sayan irin wannan allura ta rigakafi sai bai ya kamata idan ya hau cigaba da aiki ta karatar kuro zai samu hannu ita ce wannan allura ya taimaka ma kasashen da ba su da halin sayan ta na afirka masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa wato Amina Buhari Auna da wanda ya hada shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.